الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا يا وما سكلو da sauranmu a cikin wannan wata mai albarka mai daraja wata mai alfarma wata ramadan ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar da muka ce ramadan makaranta ce makaranta da za mu koyi ɗabi'u masu yawa makaranta ce da za mu ah, ah, fita da satifiket ta tsoron allah su ta'ala a ƙarshe daga cikin babban abin da za mu koya a cikin ramadan shine jin ƙai da tausayin waɗanda suke ƙasanmu allah su ta'ala ya sanya azumi watan azumi ya kasance gaba ɗaya an yi tarayya da kowa mai kuɗi da talaka malami da jahili sarki da wato wanda yake ƙarƙashin wanda ake sarauta su ya sanya su su yi tarayya a cikin ibada ɗaya yunwa ɗaya suke ji kishi ɗaya suke ji tun safe har yamma kowa bai ci abinci ba wanda ya saba ko da yaushe cikin shiko shi bai taba sanin abin da ake cewa yunwa ba a cikin ramadan zai san abin da ake cewa yunwa wanda bai ta shiga tsanani na wahala ta kishi ba zai san abin da ake cewa kishi to ramadan yana koya mana mu ji cewa akwai wasu waɗanda suke wahalhalu suke shiga cikin damuwa a rayuwa allah ta'ala ya sanya su haka don hikima kamar yadda ya sa waɗanda suke da wadata da hikimar shi so sai ka ji jankansu ka tausaya musu akwai wanda zai kwana ɗaya kwana biyu na azumi bai da abin da zai buɗe baki bai da abin da zai sahur kai kuma kana da duk abubuwan da kake bukata to ɗiba a ɗiba a kai gidan wannan bawan allah ba kamun alkhairi ba ne wanda zai sami ka a cikin watan ramadan za mu san cewa akwai waɗanda suke lokacin farin cikin mutane na sallah ba su da abin da za su yi farin ciki ba su tufafin da za su sa marayu ne ba su da gata ko kuma suna da iyaye amma iyayen ba su da za su musu Yare ne ba su san babu ba haka za su fito a cikin sauran al'umma suna jin damuwa da raina kansu da jin cewa su ya aka yi suka kasance haka mu yi mu cire musu wannan tunani ta hanyar me <clears throat> ta hanyar tufatar da su ta hanyar wadatar da su shi yasa kamar za mu zo magana a zakatul fitr manzon Allah ya ce ku wadatar da su wato mabukata a cikin wannan yini <clears throat> a sallar idi lokacin ranar idi rana ce da ake so a ga kowa cikin musulmi wadace kowa cikin farin ciki kowa cikin annashuwa to don haka watan ramadan yana koya mana jin kai yana koya mana tausayi yana koya mana cewa akwai na ƙasa mu inda suke buƙatan agaji da taimako daga wurin mu daga cikin abin da Allah ya bamu mu sani dukiyar da Allah subhanahu ta'ala ya bamu ba komai bace ajiya ce wurin mu linabluwakum ibtila'i ne jarabawa ce ba jarabawa kawai rashin lafiya ce jarabawa ba ba jarabawa ba shine mutuwan 'ya'yanka ba shine jarabawa ba har dukiyar da Allah ya baka jarabawa ce Allah ce wani bulukun bishari wal khairi fitna muna jarabta ku da alkhairi da abin da yake shari duk jarabawa ne duk fitina ce innama amwalukum wa auladukum fitina dukiyanku da 'ya'yanku duk fitina ne a wajen ku Allah ya fitine ku da su ne domin ya ga yanzu za ku yi don haka yi kokari ka ci wannan jarabawa yi kokari ka ci wannan fitina da Allah sau ta'ala ya maka da dukiyanka ta hanyar yin abin da Allah yake so ta hanyar ciyar da mabukata ta hanyar tausaya ma wanda bai da shi suna nan da yawa a cikin danginka a cikin 'yan uwanka a cikin makautanka a cikin 'yan unguwanku suna nan waɗanda suke suna da bukata wallahi wasu ba sa magana ne amma ba su da abin da za su ci akwai gidaje da dama a ramadan da ya wuce da aka bibiya musamman ana cikin tsananin ah, musiba nan ta corona ba su da abinci wata ɗaya kwana uku kwana hudu akwai da sati ɗaya ba su ci abinci ba haka suke ɗora azumi ba su da abin sha don haka binciko irin waɗannan da taimaka musu yana da matukan alkhairi yana da matukan wato lada ɗimbin lada wajen allah su ta'ala allah na ke roƙo ya datar da mu ya sa mu cikin bayan shi na gartattu ya datar da mu da alkhairansa ya gafarta mana zunubanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Tomorrow.